mace ta zauna da mijinta da kaya mafi muni ratattakakke kayan girki wa idza aradat al-khuruj idan za ta fita nazarat ila ahsani ma indaha min athiyabi wal huli fatalbasuhu wa takhruju kaga yisa littafin kasanku malamin garin ku in ya rubuta littafi ya fi sanda zai faɗo halayen ku ne da ji kawai ce ka ga kaza ka ce irin wance wance ma haka take wance ma haka take wance ma haka take ɗabi'an bahaushe ne haka matan tun matan mu matan mu ga matan hausawa da fulani duk haka muke wannan bala'i ai ta ka ga tsaye magana mace ba ta tashin kwalliya duk kwalliyanta in ta ita wasu mazaje ne kaga in ka duba magana dole ku yi musharaka da ka ku yi musharaka da wani ka kalla wani ma ya kalla kaga kun yi tarayya in ta sa lalle ba naka ne ba kun yi tarayya sai wani ya ga lalle yadda za ka kalla ka ga kyan lallin matarka da kyan hannunta da kyan kabarta to haka wani ma ya kalla shi ma ya ga kyan ya ji daɗin kallon kyan kaga ta cuce ka kuma mutane ba su fara ba su yi farga da ciyar musharakan nan kai musharaka da matarka da wani hmm? kaga in dai ta yi kwalliya ta fita to tana nuna mutane kaga da kai da mutanen kun yi daidai kun yi musharaka a kanta ta kace musamman ka riga ka biya ta yadda da farashin ka riga ka yi komai to sai dai ka zauna ka dinga kallon ta take to in ko haka ne ba za ta yi kwalliyan ba kaga cin amana to ko wannan kada ya isa ya hana mace shiga aljanna to da cin amana ne gaya cin amana don haka aure ba zai yi albarka ba me ya shi an gashi na na kallon shi kullum fada da abun da ya dace ta kowa ba zai ce ba ta yi min kwalliya ba zai iya ba sai dai shi ma ya sami ta wani guma mata ita ma ta guma mata sai a yi ta guma wa juna to kuma sakamakonsa bai da kyau sai ba a samu ‘ya'ya masu albarka amma gaskiya da gaskiya iyaye ne ya kamata su shiga wannan in ba iyaye ne suka shiga ba kai dai ba zan mutum ba zai zana je ce ke kaza ma ce ta shi je ki wanka ta shi je ki kaza wanke kaza dinki ga kaza dinki doyi ki ga menene kaga ba za ka iya ba in kuma kai haka kuma za a yi faɗan da bai da iyaka uwa ce i kamata ta same ta tararron kashe ta galli kanki bai da kyau kalli kaza dinki kalli kaza dinki to ai shi ne baya sayowa a gaskiya ne a je a same shi to kai ya isa me isa kake barin ta haka in ta tada ta ƙi roƙa sai kai mata magana ta ai baka sayo ba da za ka san ya ta zuga su a wani wuri kai ma in ka je ka ga inda aka zube abun abun zai ishe ka takaici to ya za ku zauna lafiya kuma an jima ta ce tana son ta samu son ka don haka nan ina boka maliki yawmiddin to sa sunansa amma Eh, eh, eh, me sunan shi wani to yanzu shanye shi aikin banza ya fasha fasha fasha ne daga nan tana ƙara baƙi jini in ka ganta hankalinka na daɗa tashi da haka duk kusan inda ka duba mafi yawanci inda ake tafiya aure rake haka ake zaune kuma ba wani abu ne bai janyo wannan harkar ka ganta da kwalliya tsaftata ya burge ka ka auro ta to ita ce ta shiga gidanka in ta shiga gidanka ta gama alaba shi in za ta yi ta yi wa wasu kwalliya ta fita ta nuna mutane su kalla su ji daɗi وفي المدخل a mace ta zauna bai بيتها alama huwa ma'alumin kan yadda aka san mace min adatihin na bisa al'adarta kaman yadda ka san bata da miji sai futu futu furu bi khashibi fiya abiha da kayan ta marakyan kayan gida fa eh, haɗin baki fa take irin kayan gida ne wanda aka fa haɗin baki ya ba ku san haɗin baki ba da kai tela ke ce to kai kai tela baka san haɗin baki kaya na mutuwa ta tsakiyar malam musa ta baya wajen santan ɗuwa wannan da menene yadda sun kuya da menene ta na yake fashewa in an tashi sai a tsaga zanen biyu sai a ɗauki gefe da gefe sai a haɗa nan gefen sai dawo gaba shi ne haɗin baki to in ta tashi a gaban mijinta haɗin baki take ɗaurawa ga kaya aji da zuwa anguwa ne ma'alumu min adatihin nan bi khashini thiyabiha da ƙazamin tufafinta ko mai kaushin ma mara kyan wa tarki zinatiha wa tajammuliha wa ba'd sha'riha kaga sashin gashinta nazilun ala jabhatiha ya sako har goshi kaga wani ya sako ta gefe wani ya sarko ta gefe wani ya sarko ta baya kuma bai da kyan gani gashi ya motsatsa ai ko gashin da ake bayyanawa mai kyau ake bayyanawa an wanke shi an wanke shi an shafa masa mai to shine shi karan kansa gashin in ya zubo haka abun sha'awa ne an kalle shi amma an je an tuttoka shi gashi ba hakin gashi ga wari can ciki kuma ita ce matakka ku yi haƙuri ba za ku ya ce wani kazan ba ka ba za ce to ka koyi aure ba kuma za ku ce ba za ku yi aure ba zina za ku yi sai dai ku zauna ku hakura yadda ka san dai tun daga masu kwasan bola ma suna cin abinci da bola shiga tsakiya ta kwafa sai haka je ka zauna a haka yi ta ganka to amma fa dole musulunci zai yi rauni domin ai kaga me isa kaga samari na san ƴaƴan kiristoci ba ku ce komai ba tsafta tsafta da biyayya tsafta ko a iska ko kasa da ta da ta kawo kanka rike ma kawo kanka rike ma mu je kawai da ka zama rike maka kawo babba rigar ka rike maka ta rike ma ta kai ma a ɗaki wato ba hanya ai dai karatu kawai gaskiya ne na tsaka ko za ka kwaƙo min ma tambaya ka ɗan tare ka amma ka yi mai ma'ana tambayan wallahi me ya kamata ku ɗauka ku yi karatu ku je ku karanta amma dai a babban abin da zan ce muku haifan dogari ku yi haƙuri kun taso cikin bala'i ku yi haƙuri muna tsakiyar bala'i yanzu to ya aka yi muna karatu kuna gulma ina ma littafin ku tukuna ina iyawo <laughs> to to ita ta gaba fa Bamu, ɗayar ma babu kuma ga ta gaci ba ta duba yanzu sabani abin da ke ce ku yi haƙuri ko yi haƙuri akwai aljanna ko yi haƙuri amma kuna cikin kuna cikin masifa kuna cikin masifa wa ba'du sha'riha nazilu sashin gashin ta gashi ya sako ala jabhatiha botso botso ba ken gadi inda gashi ne mai kyau in ya zubo ta wajen fiska ai har wani sha'awa yake karawa tunda an gyara shi an gyara shi an gyara shi kuma aikin mace ma ai hidima wa gashi kullum zai ja bara ta iya kullum kullum ba a kullum ko tana kaza ko ba ta kaza tun tana budurwa ya dace a ce ta fa ba kullum sai ta gyara gashinta gyara gashinta ya zama jiki a gare ta don shi ne babban jarinta miji bai karrama ta in baya ganin ta kyakkyawa sai isa dandana za a yi auren yanzu yanzu ga zaurauri sun yawa kanana kana kana ganin ta ne ka abin nan amma a can ba a san abin da ya koro ta ba hati ha in da zalika min ausa kai ina ne wa ba ba'du ha nazilun ala hati ha, ila da zalika min ausa ha ga dottin gashin kila a sati ne ake wanke shi kaga ce in da kauce kwana biyu baka yi wanka ba gashi zai jika ai dole ne tsami za a yi ai kullum mace ya kamata ta wanke gashinta wa arkiha da gominta tsoyi hatta laura aha rajulu da mutum zai ganta a janabi la nafara bi tabihi minha inda haka za ta yi ta zai kalle ta wa zai kalle ta minha galiban فكيف بالزوج الملاصق يا يا ميجي دزي زونا بيتا فاذا اردت ارادت اهداهن ان ان ستينك الخروج تنظفت بند نمفا وتزيدت ونظرت الى احسن ما عندها من الثياب والهلي وتلبسه وتخرج الى الطريق ka annaha arbusu kamar amarya inta to ya ka gani shehu kuma dan hudu bai a wannan ba ai kaga yi karatun mu da irin wa'ilal littafai tunda abu ne da zai taimaka wa da'awun da zai taimaka wa hanyar katanguwan mu da katanguwar samarin mu ina ake